Ƙasashe takwas da shugabannin juyin mulkin ke halartar taron na Fedua Lodge, tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, shugaban ƙasar Togo Forig Nasigbi, Makisal ɗin Senegal, da Makakabaran Burkina Faso, da Kasayemi Osibanjo na Najeriya da Muhammad Yusuf na Nijar da Alfa Kundi da Alhassan Watara na Cote d'Ivoire ke yin sai tawagar haɗin gwiwar da shugaban kwamiti na 'yancin mutane Kenan asimi kwita shugaban ecowas kufa ado a wurin buɗe taron na tuntuɓar juna yana ce kan buƙatar a mayar da mali bisa turbar demokradiyya cikin gaugawa shugaba kufa ado ya ce babu wani jinkiri da za a yi wurin kawo ƙarshen lamarin this is my first assignment as chair of the ecowas authority Wannan ne aikina na farko a matsayin shugaban hukumar ECOWAS dalilina na wannan taron sauƙi ne muna buƙatar mu kawo ƙarshen shawarwari da mu kai akan mali wannan ƙasa ba ta buƙatar wani jinkiri wurin ɗebe gwamnati tabbatatta bayan abin da ya faru a ranar 18 ga watan agusta yayin da aka hambari mu mai martaba ibrahim bubakar keita daga mulki a wannan ƙasa shugaba kufa ado ya gode wa jagororin juyin mulkin da sun kabbari hambararren shugaban ƙasar ya tafi a duba lafiyarsa a ƙasar waje shugabannin dai na tattaunawa sirce inda za a fito da sanarwar bayan taro a lokacin da nake gabatar da wannan rahoto a cikin nazarinsa wani masanin tsaro adam bona ya ce a matsayin chairman ecowas shugaba kufa aduna da karfin siyasa da warewar da zai jagoranci taron gwamnatotin wadda zai kai su game yadda mali bisa turbar demokaradiyya watanni Chábio. hali da ake ciki a mali musamman sahel niger a hagu burkina faso bayan abin ya faru waɗannan mutane ya kamata su kula yarjejeniya kan yadda za su ɗauka don shi ƙungiyar tattalin arzikin nahiyar afirka ta yamma Ecos a matsayin jagora da su ne ya kamata su magance wannan lamari musamman yayin da shugaban 'yan adawa ya so matattara taron magoya ba baya da sauransu abin da ke nuna an hage abin da zai faru a mali a wata ci gaba kuma wani babban malamin kimiyyar siyasa a jami'ar ghana dr saida alidu ya jinjinawa shugaba kufa ado da yadda ya gayyato shugabannin kasashen ecowas zuwa accra su samu bakin zarin warware rikicin na mali Mali is a very big country and it shares borders with almost five mali ƙasa ce mai girma kuma tana da iyakoki da ƙasashe na afirka kamar biyar don shi rashin kwanciyar hankali a mali zai iya shafan sauran ƙasashen sahel don haka ƙoƙari na tattauna samar da hanyar warware rikicin na da muhimmanci ba ga mali kaɗai ba ga duk sauran ƙasashen sahel ridwan allah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana